to waɗannan mutane uku su ne farkon waɗanda Allah ta baraka wata Allah zai kira to ku zai ku ta kaya subhanallahi Allah don rahama ka kakka kaddare mu zama cikin uku nan yace fa al hadisa, ya ambaci hadisi etc ya bunce da wuri ka muna shi in full eh mu kawo shi in full madalla yadda hadisin yake abu huraira ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi ce abu huraira ka san farkon mutane ukun da Allah zai fara wa hisabi gobe kiyama a, ya manzon Allah sai ya ce mai mutumin da Allah ya ba Alƙur'ani ya haddace Alƙur'ani, ma haddace qur'ani sannan da mutumin da Allah ya ba karfi da zarumta ya yi amfani da karfin nan da zarumtan da ce wurin jihadi har wurin jihadi ma an ka kashe shi yi shahada eh? ga zahiri sannan da mutumin da Allah ya ba tarin dukiya kuma dukiyar nan bai nauyin hannu ba duk inda ya kamata a ciyar da hanyoyin alkhairi ya ciyar amma ukun nan duk ba su yi don neman yadda Allah ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaban kowa sai Allah ya kira alarama alarama ta so sai alarama ya taso ashe ban sanar da kai littafi na ba ban baka ilimin littafi na bai ce lalle Allah ka sanar da ni littafin littafin Allah to mi kai da shi ya Allah na tsayu dare da yini ba da aiki illa karatun littafin nan don neman yardarka Allah ce ƙarya kake yi mala'iku su ma suna nan kewa su ma ce ƙarya yake yi ya Allah ƙarya yake yi ka kusa ya tabbata ce. da Allah da mala'iku duk sun yi ma shaida cewa ƙarya kake yi akwai ran nan wanda zai kare ka ce ƙarya ce Allah ya ce kai dai kayi ka in don karatun yi tabbas ka hana mai idon ka kwana da daddare dare da rana baka da aiki illa da qur'ani kuma ka san gangaran daga gangaran sai mi eh akwai wani saman gangara eh gwani dalla ka san gwani daga gwani kuma sai mi eh sai alarama shine na farko daga alarama sai gangara daga gangaren sai gwani gangaren ya fi gwani gangaren ake cewa ya fi gwani gangaren kenan daga alaran ma sai gwani daga gwani sai gangaren tun da hausa ana cewa gangaren ka fi gwani eh to ya zama gangaren in don karatu Allah ce in don karatu kayi karatu dare da yini amma kayi ne domin a ce maka leo kala ƙari don a ce ma makaranci kuma an ce duniya mutane da kan rayu da su ba ce ma ana ramma ba gangaram kana kama kana kana daga kafadu duk inda wata lalura ta taya ke ka karanta ba a baka kuɗi eh sai a dawo kaga sai a aje shi gefe sai a jawo shi ko wancan mai karfin can da zarunta wanda ya ce wurin yaki yayin shahada Allah ya ce ashe ban baka karfi da zarunta ba ya ce ka bani ya Allah to me ka yi da waɗannan ni'imomin biyu ƙarfi da zaruntar da dabbaka ya ce ya Allah ban yi nawa ba na fita wurin yaƙi na ta na yaƙi na kashe kafirai har wurin yaƙi ma an ka kashe ni shahada don neman yardarka Allah ya ce ƙarya kake yi mala'iku na nako su masu ce ƙarya kake yi ya tabbata makarici ko bai tabbata ba da Allah da mala'iku sun yi mai shaida ƙarya Allah ya ce in don yaƙi ka tafi yaƙi kuma ka kashe kafin ran quiet farar kuma lalle wurin yakin nan na musulunci an kashe ka amma ka tafi da wata manufa ka tafi yaƙi ne domin nuna zarunta don a ce ma jarumi a ce ma mai kokari kuma an ce kuma gefe sai a jawo alhaji bukadi eh alhaji bukadi ashe ba mun baka dukiya bai ce ka bani ya Allah ka bani dukiya mai yawa me kai da dukiyar da na baka yace Allah ba wata fuska daga cikin fuskokin alherin da kake so a ciyar da dukiya face na ciyar don neman yarda ka Allah ce ƙarya kake yi mala'iku na ko sai ƙarya yake yi ya Allah ƙarya yake yi kai dai ka ce Allah ya ce kai dai ka ciyar da dukiyarka domin a ce ma mai kyauta ka wallahi aljanna akwai kyauta gare shi akwai kuɗi gare shi kuɗi gada ta tsaya sannan ga alheri shi ne manufa can cikin kokon zuciyarsa ba ya don nema yadda Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai a ja su ga fuskokinsu sai a jefa su wuta waɗannan uku sai manzon Allah ya ce ma Abu Huraira wallahi Abu Huraira waɗannan su ne mutane uku na farkon da za a fara hura wuta da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kun da hadisi yake ko kaga ashe kenan ba wai zahiran aiki Allah ke kallo ba niyyar ka kai mai aiki me niyyar ka da kai yi da ka tafi jihadin mai niyyarka ka tafi ne don neman yarda Allah don kalmar Allah ta daukaka musulunci ya rinjaye kafirci musulunci ya shimfidu ko ko ka ce da wata manufa a samu ganima ko a yanka ma wata ƙasa ko a ce ma kaza ko a ce ma kaza shin ayyukan alkhairin da annan kana yi da dukiyar ka kai ne don neman yarda kana yi ne don neman yarda Allah ko kana da wata manufa ta duniya eh Haka ga karatun da annan kana yi da wa'azi da karantarwa da bada sallar da yi kokarin da annan kana wa addini da iliminka ya kai a karamaka kallahu shin don neman yadda Allah ke ko kana da wata manhaja duniya gwamnati ta sa ku cikin mallamai inda don an ka tashi a sa ka don abin da gwamnati ka ba su a rin a baka shine manhaja ta karatun da kai kokari kai ko kai karatun ne don neman yadda Allah to wannan shine ina fatar ku fahimta don haka muna roƙon Allah don rahama ka kyautata mana zukata duk abin da za mu yi zan ba mu da wata manufa illa don neman yarda ka shi ne ce fa zakar hadisa, ya ambaci hadisin etc illa an kala har dai inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa yuta bil ladhi qutila fi sabilillah za a zo da wanda an haka shi wurin jihadi na daga kalmar Allah fa yaqulu Allahu lahu cikin mutane uku ko da za a fara wa hisabi fa Kulu Allahu sai Allah ya ce mishi fi ma za qutilta wane wuri an ka kashe ka fa Kulu, sai bawan Allah nan ya ce ay rabbi ya ubangiji umirtu bil jihad fi sabilika an umurce ni in tafi jihadi na daga kalmar ka ko faqataltu kuma na tafi nayi yaki hatta kutunta sai da an kashe ni an kashe ni ne wurin jihadi daga kalmar ka baya kulun lahulahu sai Allah ya ce mishi kazabta kayi ƙarya wata kulun lahu malaika su ma malaiku su ce mai kazabta karya? ƙarya kulun yaqulu ta baraka wata ta'ala me ƙarya ƙarya ce bai ta jihadi ba ƙarya ce ba a kashe shi wurin jihadi ba to me ƙarya ce wanda yi don neman yadda Allah nan ne ƙarya ba ya ta jihadi don neman yadda Allah ba ya ta ba mai a ce zaro waya qulu Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce bal aratta an yuqala a jihadin da ka tafi ka nufaci a ce ka tafi ne domin a ce fulanun jari'un wane jarumi ne faƙar ƙila zale kuma an faɗi wannan sun madaraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala rukubatayya sai marwayacin hadisin abu huraira yarda Allah tabbata gare shi yace da raba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya bugi goyoyi na guda biyu ba Abu Hurairah annabi ke ba wannan labarin ba to da an haka wannan gabar sai annabi ya sa hannunsa masu albarka ya bugi goyoyin Abu Hurairah fa qala sai yace ya Abu Hurairah me hikimar bugun goyoyin Abu Hurairah a jawo hankalinsa to tsaya ga magana mai muhimmanci wanda ta yi wancan muhimmanci ka saura yace ya Abu Hurairah ta ya kai Abu Hurairah wallahi ka salata waɗannan mutane uku awwalu khalqin su ne farkon halitta Allah tasar bihim an-nar da wuta za ta hudu da su yawmal qiyamati ranar qiyama subhanallahi duk qur'ani fa jama'a manzon Allah ya ce duk harafin da ka karanta cikin alqur'ani lada goma yace ban ce alif lam mim harafi guda ba alif din nan matsayi harafi guda lamun harafi guda mimun harafi guda don haka in ce alif lam mim harafi uku lada nawa kenan lada talatin to in ka yi hijibi guda harafi nawa a cikin hijibi guda Allah ɗaya sa adadin harufa ko to ko harafi nawa a cikin hijibi guda sai ka ce times 10 shine adadin ladanka to ka diba jama'a irin wannan wannan wannan ibada mai muhimmanci amma a ce ƙarshe ba ta kai ko ina ba illa wuta an yi hasara ko ba a yi ba ku dibi irin gara basar da Allah ya tana da u jama'a yan direct admission zuwa aljanna amma yau shahada ba ta kai ko ina ba illa wuta shahada ka tafi wurin jihadi dan kalmar Allah ba jihadin kabilanci ko na hamiyatul jahiliya na musulunci kuma an kashe ka can kafiri ya kashe ka ba yahudi ya kashe ka maki Allah arne amma kuma kashin nan da an kai ma kuma an ka wuta jama'a in wannan bai zama ba hasara ba ina hasara take Allah ka tsare ka diba irin yadda an ka Allah allaka zukata musamman mu al'ummar manzo Allah da sun dukiya li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-mal ko wace al'umma akwai fitnar da an ka jarce su da kaga bani Isra'ila da me an ka jarce su mata babban malami limami wanda ake girmamawa amma bai dauke kafa ga bacci. inda mace ta gita mai yanzu ana ganin rauni ne to mu ko al'ummar manzon Allah su kenan mu kuma al'ummar manzon Allah idan ake ganin rauni dukiya ga limammai nan suna faɗa bisa cici akan rabin kuɗin mallamai in an kai daura aure ba kwanaki ai daura aure ne cikin masallacin da ba wani ba da ke tattar riga ya koma gida ba kuma limamin juma'a